an yi sallah sai na ce barin ta uku da wannan kaɗan waɗanda suka yadda suka bar lesbian ɗin na wata ɗaya suka yi azumi suka yi ibada Allah ya muku albarka amma dai na san tsinannu za ku ci gaba waɗanda kuma ba ku yi ba mutum <laughs> ku daban ne ba lesbian ba shi kenan to yanzu da mutum da kun ce ku ɗaga mun kafa ne saboda azumi an gama azumin ina jira masu cewa su shekin ina ina nan ina jira masu cewa za su biya ni kuma ina jira sannan ina son magana da akan wata shegiya ya wanda iyayenta suka yi a tsarin aihuwa da ta ce za ta tura min kuɗi idan har zan yi lesbian na yi video na ce miki cewa zan tura miki account number na sai ki tura kuɗin ni kuma zan yi ta tunani a kai before making before kuɗi ya kare zan yi making decision ko zan yi lesbian ɗin ko ba zan yi lesbian ba kin san yanzu ana lokacin broke ne ko da Allah I need that money how do we do dan dama ai agreement ina ne ke shire ki tura mun kuɗi ina nan ina cin kuɗin sai in zo in yi tunani in na yarda cewa zan yi lesbian zaki bani more than that ba abin da kika ce ba sannan kuma kin zo kina ta rantsanki ke ba kowa ba ke ba kowa ba a cikin najeriya ma wasu wasu ka tsaya miki a yan lesbian ɗin ma baki kai ma stage da ma in kin fito ki magana za a ji tsoron ki amma har kina bakin nan to ni na riga na gaya miki cewa ni in dai ni ne ina daidai da ke sannan ina daidai da zamanin ki to abin da zai faru shine ko kudin sun kare ne an riga an saya ma daughters da kuma momis kayan sallah ba shine ma matsala na ba batun initiative din ne i'm waiting for that tunda kun ce ku tsinannu ne la'anannu ba ku da abin yi sai dai ku dinga neman yan uwan ku mata na ce wata ta fito ta nuna min ta gaya min menene daɗin lesbian wata sai ta ce min sai ta yi lesbian da ni ne kamin zan san daɗin lesbian har take claim cewa in ta in ta yi lesbian da ni ba zan ƙara having sex da namiji ba that's what she said and me kike da shi da zaki ce kin fi namiji daɗi miye shi allah da ya halice mata da maza ya yi namiji sannan ya yi na mace shi bai san me yake yi ba ne sannan ta yaya kuke tunanin za ku hayayyafa da wani ina son ki i love you with my life i, I want to be with you the, the rest of my life haka nan za ku in dai ni ne kuma na ga na gaya ban daina magana ba ko ba zan daina ba na ci gaba da magana akan ku kenan sai dai ku haƙura an za ku fito ku zage ni ku zage ni in ku ci gaba da sawa a kira ni picking call ne is not a big deal is my phone na ga dama an kira daga na ga dama karan daga messages ne kuma yau ku tura gobe ku tura jibi za ku gaji shine kawai saboda haka yanzu an gama azumi yanzu kun ga Allah ya albarkace mu tun da aka fara azumin nan